Allahi Rahman Rahim barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu san sirrin alkur'ani wanda za mu yi magana akan wasu kalmomi gajeru a cikin alkur'ani kalma ta farko ita ce wannan kalmar lada kalma ta biyu ita ce kalmar lada wayannan yana nan a cikin alkur'ani an rubuta shi wuri guda wannan ma wuri guda lada lada amma wannan lada aka rubuta shi bil alifil mamduda amma wannan aka rubuta shi bi alifil maqsura ya aka yi lada bi alifil mamduda lada bi alifil maqsura me yasa wa alfa ya sayyidaha ladal baba daga an rubuta ki ladal baba bil alifi al mamduda limadha li'annahu maddiya wa huwa albab saboda madiya ne kofan ake magana qala ladal bab ga ta nan a fili amma wannan وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين لدى الحناجر وهذا ماذا لدى الربوتة دا ألف المقصورة لأنه لدى معنوية معنوية وهذا la kunu illa fi yaumi alkiyama saboda haka ya zama a kaddinsa ya zama wannan daban wannan daban wa kullu hadha min asrari kitabi rabbina subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam